Bismillahirrahmanirrahim. Daren bakin ciki. Babi na ashirin da biyu. Dijar ta miƙe ita ma cikin tashin hankali. Ta tabbatar da komai da ya faru a daren jiya ya koma kunnenta. Ba ta yi zaton har gari zai waye kamar haka ba tare da Hajja ta dawo ta mata ta jara ba. Yakura ce ta fara magana cikin mamaki Hajja lafiya. Hajja ta kalli Dijatu da ke tsaye tana haki kamar wacce ta yi tseren gudu saboda fargaba tana magana. Ni da wannan matsiyaciyar yarinyar ne. to wallahi bari na gaya miki ke ba kanwar uwata ce da zan bari ki jaza mun masifa ba kin san da yanda na samu gurin nan kuwa duk wani namiji da na san yana da hannu akan gurin nan sai da na bashi kaina domin kawai na cika wa kaina burina to akan ki wallahi ba zan yarda na rasa gurin nan ba hajja kar dai ki ce min bata amince da kwanto din ba yakura ta tambaya cikin farin ciki domin daman tana bakin cikin yadda ya mace da soyayyar dijatin tana matuƙar samun kuɗi a gurinsa amma tun da ya ga Dijatu komai ya sauya, ya zamto ko kallo bata ishe shi ba, yana nuna kamar bai taɓa mu'amala da ita ba. Ba shi kaɗai ba samarinta da yawa ma sun nuna maitarsa a kan har da ta ci gaba da masifa. Ina fa ta yadda da shi sai ma tona masa asiri da ta yi cikin motel ɗin da ya kai ta, banda ma akwai alaka mai kyau tsakanina da Kwanto, ya yake ganin za ta kaya Yakura? Yakura ta taɓa baki tana magana cikin ziga. Ni fa Hajara za ki ta tawada kin haƙura da amsar duk wasu mata domin akwai masu kashin tsiyafa. Kar su lalata mana harka su ba su amfanar da mu ba. Hajja ta kaɗa kai a fusata tana ci gaba da magana. Hakan ba zai yiwu ba yakura. Rai dangin goro ne, dole sai da sauyin mata gudina zai rayu. Amma wannan dai ta nuna didita da ke tsaye tana zubar da hawaye da hannunta. Yanzu yanzu za ki bar gurin nan ki tafi can idan kin so ki koma gidan bukar ɗin ma. matsiyaci ya kawo ki ya kawo min masifa ya ɓace ɓat na da ganin ganinsa an kusa wata hudu yanzu haka Didiyar ta fara magana cikin tashin hankali da kuka don Allah ki yi haƙuri hajja wallahi na kasa ne na kasa a wato mu ba mu san darajar kanmu da muke bayar da kanmu ba to idan hakan kike fata ki ƙarasa cikin garin nan akwai gidan limamin garin ki tambaye shi na san ba zai hana ki masauki ba amma nan dai kam har abada ke da zamansa wallahi daidai lokacin fanta da maimuna da suka shigo kamar tare suke ko da yake maimuna ta jima da zuwa ta tsaya zance da wani saurayinta a waje ne me ke faruwa ne na ganku a tsaitsaye haka hajja fanta ta tambaya cikin damuwa ganin yadda dijatu ke ta sheƙa kuka hajja ta nuna dijatu tana ƙara nanata musu abin da ya faru maimuna da yakura suka taɓa baki maimuna na faɗin hajja yarinyar nan fa ni na jima da fahimtar tana fama da cutar tabin aljanu domin mutumin da ke da rai da lafiya ba zai irin rayuwar da take yi ba. To ai shi kenan ai na ba ta shawarar ta koma gidan limamin garin nan zai yi daidai da matsalarta. Don haka haɗa kayanki ki bar gurin nan. Rijiyar ta ƙara fashewa da kuka fanta ta matsa gaban Hajji tana magana cikin magiya. Don Allah Hajji ki yi haƙuri ki ƙara ba ta dama. Na san ba za ta ƙara yadda ta aikata hakan ba. Hajji ta ɗaga mata hannu da sauri aikin gama ya riga ya gama fanta. domin wallahi idan har Kwanto ya ƙara zuwa gurin nan ya ga yarinyar nan daga ni har ku sai dai mu nemi wani gurin ba nan ba. Kin dai san matsayin da yake da shi a lokal gwamnan ko? Idan hakan ta kasance ko mu ya tona hajja, domin nan gurin shi ne duniyarmu gaba ɗaya. Maimuna ta faɗa cikin damuwa ita ma. To me yayi zafi akan wata banza can mu saka kanmu cikin damuwa dukkanin mu fa muna son mu kwanta mu yi bacci amma saboda ba mu da zaɓi muka zaɓi zama cikin wannan rayuwar. Ki bar ta kawai ta fita ta ji yadda ake ji za ta san hadda ta yi mata gata matuƙa. Yakura ta kara faɗa cikin ziga. Duk wani kuka da dija ta yi da roƙo bai samu amsuwa gurin Hajja ba, sai ta ji nadama ta shige ta matuka da ta sani ta yarda da kwanto. gashi yanzu ta nemi wannan damar amma ba ta samu ba. Haka ta dinga haɗa kayanta tana kuka domin Hajja ta mata barazanar haɗa ta da hukuma idan har ba ta bar mata gurinta ba. Har ta kammala haɗa kayan tana kuka. Babu wanda ya samu damar yin baccin da suka saba yau saboda masifar da suke ta yi. Fanta ce kawai ta damu da damuwarta, amma sauran kan kamar farin ciki ma suke yi da faruwar hakan. Haka ta haɗa kayanta ta fito daga gurin. A karo na biyu a rayuwarta kuma ta shiga masifa. Sanda ta baro garinsu da danginta tana zaton ba za ta ƙara samun gurin da za ta zauna har ta manta da komai ba, sai gashi ta samu zama gurin Hajja. Amma lokaci guda yanzu Hajja ma ta kore ta, ko da yake laifin Hajja kaɗan ne a gurinta. Idan har iyayen da suka kawo ta duniya za su iya korar ta su guje ta, menene idan wata mata ta yi mata hakan? Lokacin da za ta fita daga gurin Fanta ta miƙe domin binta, sai dai Hajja ta doka mata tsawa gami da yi mata gargaɗi mai zafi. idan har kika bi ta sai dai daga can ki wuce ke ma fanta domin ba ku isa ku mayar da mu 'yan iska ba kafin ki santa mu kika fara sani ko fanta ta koma ta zauna cikin fargaba da damuwa domin ta san hadda imanin ta kaɗan ne za ta iya aikata duk abin da ta ce ɗin Dija ta fita a hankali cikin kuka da damuwa tana jiyo tsakin yakura wacce ke faɗin Allah ya raka taki gona ta fito daga gurin tana waigawa tana ƙarewa gurin kallo Karo na biyu ta rabu da wata duniya da take ganin ta kamar a nan aka halicce ta. Shi kenan yanzu ina za ta dosa? Ko da gaske gidan limamin garin za ta je kamar yadda Hajji ta faɗa mata ne? Ta fara tafiya cikin gurin kasancewar babu gidaje a wurin, sai wasu lalatattun motoci da mutane jefi-jefi suna zazzaune. Wasu da yawa sun santa don haka aka dinga kiranta, amma ba ta kula kowa. domin ta san duk masu kiranta wanda suka taɓa nuna wata bukata ce a kanta idan kuma ta yadda ta kula su abin da za su buƙata kenan a gurinta ko a yi mata irin abin da fanta ta ba ta labarin an yi mata har ta yi nisa da gurin tana ci gaba da kuka a hanya suka ci karo da bala wanda ke tafe da mai kura wanda ke ɗauke da kayan miyar da ya yoce ba ne domin shi ne mai siyo komai tun dare har da ke ba shi kuɗin da zai siyo komai sannan ya zo ya fara gyarawa sai sun gama tikar baccinsu sannan suke fitowa su haɗa su. Cikin mamaki ya kalle ta gami da ambatar sunanta Nana mai ya faru? Ya kalli yaron da ke tura kurar yana masa magana. Kai ɗan dakata ina zuwa. Ya nufi gurin Didatu wacce ta tsaya ta ta kasa motsawa riƙe da kayanta ya ci gaba da yi mata magana. Hajja ta kore ki ne ko? Cikin kuka ta ɗaga kanta tana magana ta kore ni. Ban san ina zan je ba bala na shiga uku na ba ni da sa'a a rayuwata kwata-kwata. Tana magana cikin kuka. ta ya cika Bala, ya san dole wata rana sai hakan ta faru, domin ya san rashin mutunci irin na Hajja, za ta iya aikata abin da ya fi haka. Cikin kwantar da hankali ya fara yi mata magana, kin ga daina kuka na san me za a yi. Akwai wani guri da zan kai ki na san za ki ji daɗin gurin fiye da gurin Hajja. Dijai ta ɗan ji sanyi cikin ranta amma sai ta cika da fargabar kar dai a ce gidan karuwan da ta ji yana yawan magana zai kai ta. Idan haka ne ta ƙara shiga ɗari da uku domin yanda ta ji su Fanta suna hirar ko kuɗin da za ka dinga biyan haya kullum ya ishe ka, wanda hakan na nufin dole sai ta zama irinsu ita ɗin ma. Ya nufi gurin yaron da ke tura kurar ya ciro kuɗi daga aljihunsa ya mika masa yana masa bayani. Ka ga nura ga kuɗin dakonka ka ƙara samun da kayan gurin idan Hajja ta tambaye ka ina nake ka ce mata har mun kusa isowa nan na yi mantuwa a kasuwa na koma kar ka sake ka ce mata da wata muka haɗu idan hakan ya kasance ka dai san halina zan iya daina ɗoro maka kaya ko Nura ya gida kai cikin gamsuwa yana magana. Haba dai babu abin da zai faru sai ka ƙara so. Ya ci gaba da tura kurarsa. Bala ya dawo gurin Didatu da sauri yana mata magana. Yauwa zo mu je na kawo kayan naki nan. Ya amshi kayan da ke hannunta ya fara tafiya. Da sauri ta bi shi ita ma cikin cikin tashin hankali da damuwa. Amma dai zuwa lokacin ta daina kuka Didatu 'yar gala. Ga mamakin Didatu sai ta ga gurin da suke yawan zuwa kallon rawa da daddare wato gidan gala suka nufa. Har suka shiga bata samu damar yi wa Bala magana ba. domin tun da suka fara tafiya bai ƙara ce mata komai ba. A harabar filin da yau ta fara shigowa da safe ta tarar da 'yan mata da samari da yawa ana ta koyon rawa. Wani matashi ne a gaba yana ta koya musu yadda za su yi rawar. Mamaki ya ƙara kama Dijatu, wato daman duk rawar nan da suke yi da daddare koya musu ita ake yi kenan. Kai tsaye Bala ya nufi gurin wani matashi ya bashi hannu suka tafa suna tsokanar juna. Abin da ta fahimta ga irin wasan da suke yi sun san juna tun ƙuruciya. Bala ya nuna mata matashin da bai fi sa'ansa ba yana mata magana. Wannan shi ne magaji. makarantar mu ɗaya a baya kafin shi ma ya ɓalle ya bi duniya. Sai dai a yanzu sunansa ya rikiɗe zuwa bas. Ban taɓa haɗa ki da shi ba ne saboda duk sanda muke zuwa gurin nan da daddare yana tsaka da aiki ne kin gane shi ko? Duk ta tsargu da irin kallon da yake mata kamar zai cinye ta ɗanya. don haka cikin fargaba ta ɗaga kai tana faɗin eh kamar shi ne mai riƙe lasifikar nan ko magaji ya murmushi cike da jin daɗi yana magana amma wallahi bala ka ci amana ta ka san kana da irin wannan dalleliyar budurwar amma ka bar ta can gurin hajja ka ki kawo mana ita wato kai dai asirin hajja karu ya gama da kai ba za ka iya barin ta ka taho neman arziki ba ka gwammace ka yi ta karewa a kuku mai dafa abinci ko bala ya murmushi yana magana Ba za ka gane ba ne, yarinyar nan ba ta son hayaniya. Muna zuwa kallo gidan nan da ita amma ban taɓa nuna maka ita ba, domin na san maitarka. Idan ka ga kyawawan mata ruɗewa kake yi, sai ka same su a gidan nan. To ba dole ba da su gidan nan ke rayuwa. Ka san a garin nan mun fi kowanne gidan gala jama'a saboda sabbin fuskoki da muke kawowa. Ka ga dole na dage ko? Bala ya gyaɗa kai yana faɗin haka ne. Ga ta nan dai na kawo maka ita amana domin abin da ya raba ta da Hajji saboda ta ƙi yarda da bin mazan banza ne. Ka kuma san Hajji da kuɗi ko? Magaji ya gyaɗa kai yana faɗin kai amma ka san in dai akan wannan ne ba ni da matsala. Idan har ta iya girgiza da rawa babu ruwana da ita. Saɓanin hakan ne kawai zai iya haifar mana da matsala. Kuma mu a nan duk mutum da kaga ta yi iskanci ita ta saka kanta. Neman kuɗinmu ne kawai a gabanmu ko ba haka ba? Bala ya gyaɗa kai cikin jin daɗi yana magana haka ne ni zan wuce na sai na shigo ma ƙara yin magana. Lidiya ta ɗaga kai cikin alamun kuka domin tana jin kamar za ta ƙara rabuwa da wani ɓangare na jikinta a karo na uku. Haka nan Bukar ya danƙa ta a hannun Hajji sau biyu ta ƙara ganinsa. Shi ma ɗan a tsaitsaye domin Hajji ba ta ba su damar ko magana su yi da shi ba. Tana kallo ya bar gurin sai ta jiyo muryar magaji yana mata magana. Kin ga 'yan mata menene sunanki? Cikin rawar murya ta ba shi amsa sunana Nana. Magaji ya gyaɗa kai yana magana ya yi kyau sunanki amma saboda tsaro dole mu ƙara sauya miki suna. Daga yau sunanki Zi flam Kin san tashar Zi flam ko? Cikin sauri ta kaɗa kai alamar a'a eh murmushi. Ki ce da sauranki amma kar ki damu kina dai sha'awar rawa ko? Ta gyaɗa kai alamar i e, ya ƙara tura mata wata tambayar kin iya rawa kuwa? Cikin fargaba ta ba shi amsa i e, muna yi a can dandali a garinmu. Magaji ya tafa hannu yana magana i e, za mu da ke ai bambancin wancan rawar da wannan kaɗan ce. mu je na baki masauki kin ji ko zi aflam ta bi shi a baya niƙi-niƙi da da kayanta da kuma shigowa wata rayuwa karo na biyu wacce bata san yaya za ta ƙare da ita ba tana kallon wasu daga 'yan matan suna ta rawar amma irin shigar da ke jikinsu ce ta fi tayar mata da hankali domin yawancinsu dogon wando da singileti ne a jikinsu kuma suna ta su babu kunya bare tsoron Allah ɗakin da ya shigar da ita ya ba ta tsoro domin ɗakin da buhunhuna aka yi shi kuma ƙato ne mai girma wanda zai iya ɗaukar kamar mutum ɗari lokaci guda. Akwai buhunhuna da wasu jakunkuna a ko'ina cikin ɗakin, da kuma tabarmi. Ɗakin ya yi kama da ɗakin Hajja, sai dai shi wannan babba ne, sannan da buhu aka rufe shi saɓanin na Hajja da aka yi da tamfol. Magaji ya fara mata magana bayan sun shigo ɗakin. Wannan shi ne ɗakin maza, muna da irinsa na mata ga can a gefe. Daga bayansa akwai banɗaki guda biyu naku na mata, a can ɓangaren maza ma da nasu ban ɗakin kamar yadda na gaya miki a wajen rawarki da iyawarki su ne za su ƙwace ki a gidan nan idan baki iya ba dole za ki bar gidan nan kamar yadda kika shigo kin gane ko ta daga kai alamar to ya ci gaba da bayani yanzu zan bar ki huta zuwa gobe sai a fara koya miki rawar sannan dole ki nutsu idan dare ya yi ki ga yadda ake yi dokar gidan nan babu ruwan kowa da kayan ki duk abin da kika bari aka ɗauke miki ke kika rasa sannan duk inda kika zauna nan ne gurin ki babu wani mai guri kin ji Dijata ta amsa da to cikin rawar murya, tana kallon sa ya ya fita ya ci gaba da kallon ɗakin, tana kaɗa kan mamaki. Akwai wasu 'yan mata jefi-jefi a kwance akwai alamun bacci ne suke yi. Ta zauna shiru cike da tashin hankali da fargaba. Shin a nan kuma wacce irin rayuwa za ta shiga? Ta ciro tsohuwar tabarma daga cikin kayan da ta shimfiɗa gurin da ta ga babu kowa ta zauna tsuru cikin tashin hankali. Tana saƙawa da kwancewa, yau ko sallar azahar ɗin ma bata samu ta yi ba. Zuwa can 'yan matan suka fara shigowa cikin ɗakin. Kasancewar daga bakin ƙofa take kusan duk wacce ta shigo sai ta kare mata kallo sannan za ta wuce. Mace ɗaya ce kawai ta yi mata sannu. Abin da ya tayar mata da hankali ganin matan suna zama wasu suka fara shan taba. Babu kunya bare tsoron Allah. Ta jima da gano cewar taba ba wani abu ba ce a garin, domin ta san Hadda tana sha, haka ma Maimuna ma tana sha. amma yadda gurin ya ɗume da warin tabar shine ne abin da ya bata mamaki. Sannan wasu kuma irin kwalaben da suka fi kama da kwalaben magani ta ga suna ɗagawa suna sha, yayin da wasu kuma ke yin wayoyi, wasu kuma idan suka kunna tabar sai su fice daga cikin ɗakin. Ta dinga kallon su cikin tashin hankali tana ayyanawa a ranta, lallai ta shigo sabuwar duniya. Shin za ta iya rayuwa a gurin nan da ta ga yawancin matan gurin suna yawo tsirara-tsirara? To, jama'a. mun kawo ƙarshen littafi na biyu wanda kuma daga shi ba a yi na uku da na huɗu ba sabida ta ce ta yi bizi da yawa ita marubuciyar to amma dai insha Allahu duk lokacin da ta kawo shi ina nan ina jira kuma ku ci gaba da jira insha Allahu in dai ta kawo shi zan kawo muku ƙarshen shi Idan za mu ci gaba da duniyar shahara shi wannan dama muna da complete ɗin shi sai kuma sauran littafan da ke ƙasa insha Allah. Mun gode sosai, mun gode.